wanda kungiyar nan ta ECOWAS ta ba da shi a ranar bakwai a wa'adi na kwanaki bakwai wanda ta ba su sai ga shi yanzu yanzu kuma bayanai sun fito ganin da wannan juyin mulki wanda aka yi tare da kuma yanayin yadda aka tabbatar da abubuwan dai tare da kuma maganganu wanda aka ce sun fito daga ashuwa jubola ahmad tinubu a cikin shugaban kungiyar ta ecowas kuma kazalika shugaban kasar najeriya masu sauran mu a halin yanzu dai domin jin cikakken rahoton da ma wasu rahoton da muke ɗauke da su a halin yanzu aka dai sai ku gyara zaman ku tsab amma kafin nan da Allah muna neman ku da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu mu ga cikakken rahoton Ashwaju Bola Ahmad Tinubu wanda shi ke rike da ragamar mulkin Najeriya ƙasar da ta fi kowace ƙasa a yankin yammacin Afirka ƙarfin fada a ji na kallon juyin mulkin da aka yi a Nijar a matsayin jarabawar makomar demokaradiyyar Afirka ta yamma a matsayinsa na shugaban ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka yana fuskantar gagarumin kalubale sakamakon juyin mulkin da soji suka yi a Nijar yayin da yammacin kasashen yammacin Afirka ke fama da yaƙi da masu ikirarin jihadi shugaba Tinubu ya nuna damuwarsa kan juyin mulkin da aka yi a ƙarƙashin burkina faso da mali da kuma gini a lokacin da ya karɓi ragamar jagorancin shugabancin najeriya a watan mayu yana mai cewa akwai bukatar ƙungiyar ecowas ta ƙara ƙaimi wajen kawo ƙarshen juyin mulki a yankin da kuma yaƙar masu masu tada kayar baya da yankin ke fama da su bayan da shugaban dakarun da ke tsaron fadar shugaban niger ya hambarar da gwamnatin muhammad bazum tinubu ya yi martani kan hakan inda ya kira taron gaggawa na shugabannin kasashen yammacin afirka a fadar shugaban ƙasa da ke babban birnin tarayya abuja a ranar ladin da ta gabata Ƙungiyar ECOWAS ta amince da kakaba wasu takunkumi ga ƙasar ta Nijar waɗanda suka haɗa da katse layin wutar lantarki na mai babban birnin ƙasar da wasu manyan biranen ƙasar da Najeriya ta yi kamar yadda hukumar ta tabbatar da cewa ba za a yi wasa da su ba. Haka zalika kuma a gefe guda dai an tabbatar da cewa dukkaninsu ba za a yi wasa da wayannan abubuwa da wanda aka sha kakaba wa ƙasar ta Nijar ba. ECOWAS ta kuma baiwa sojojin Nijar wa'adin mayar da mulkin kasar ga haɓarren shugaban ƙasa a cikin mako guda ko ta ɗauki dukkan matakan da suka dace ciki har da amfani da kafin sojoji. Manyan hafsoshin ƙasashen yammacin Afirka sun yi taro a bambannin tarayya Abuja. Tinubu kuma ya taka rawar gani wajen yaƙi da mulkin soja a Najeriya a shekaru ta 1980. Wanda ana ganin kamar yana kallon wannan juyin mulkin ne a Nijar. na Nijar a matsayin cin fuska ga aƙidarsa ta tabbatar da demokaradiyya musamman da yake shugabantar kunyar ta ECOWAS. In ji Wale wale wani mai sharhi a cibiyar da ke nazari kan harkokin tsaro a Najeriya cewa abu mafi mahimmanci shine juyin mulkin na da alaka kai tsaye da Najeriya. kasashen biyu na da iyakar da ta kai sama da kilomita 500 kuma suna da kwakwarar dangantaka ta bangaren al'adu da kasuwanci tun lokacin mulkin mallaka da kowanne suke karkashin daular usmaniya tsohon kasa tsaron ƙasashen biyu a haɗe yake saboda ƙungiyar boko haram na gabatar da ayyukanta a ɓangarorin ƙasashen biyu yayin da ƙasashen suka yi haɗin gwiwar sojoji daga najeriya da nijar da chadi da kuma kamaru da suke yaƙi da 'yan ta'addan dakarun tsotsar na samun goyon bayan sojojin amurka da birtaniya da kuma faransa daga bisani kuma suka samar da sansani biyu a nijar a shekara ta 2022 niger ta samar da kashi hudu na makamin uranium a duniya kuma ya ce kasar da ta kowace kasa samar da makamashin a afirka ecowas da kawayenta na kasashen yamma ba za su su makaman uranium ɗin da ke dauke da tirari mai guba ya faɗa hannun maƙiya ba musamman a yankin da masu ikirarin jihari da rasha ke gudanar da ayyuka bayan juyin mulkin kasashen mali da burkina faso kasashen biyu sun mayar da al'akalarsu ga rasha hakan ne sa sojojin da ke mulkin niger ke ƙoƙarin karkata ga rasha Shugaban Chadi Muhammad Idris Dabi wanda sojojin ƙasa suka ɗora bisa mulkin bayan an kashe mahaifinsa a shekarar ta 2021 ya je nidar a ranar Lahadi domin jan hankalin shugaban soji su girmama buƙatar ECOWAS. Chadi bata bata cikin ƙungiyar ECOWAS to amma duk da haka Mr. Dabi ya halarci taron ƙungiyar na Lahadi. a matsayinsa na jarumi kuma ga oyatan soja ecowas ta ga ya dace ta wakilta shi domin ya tattauna da sojin na niger tare da roƙonsu da su janye sai dai sojin ba su amince da bukatar ta ecowas ba sojin dai sun fito karara domin nuna adawar su da kasashen yamma da kuma ecowas yayin da dubban magoya bayan suka fito bisa manyan titunan yamai a ranar lahadi suka nuna goyon bayan su ga soji ta hanyar gudanar da zanga-zanga da suka kai hari ga ofishin jakadancin faransa ta da daga tutar ƙasar ta rasha to masu mu kowa da san irin badakalar da take barkewa a wannan ƙasa ta nijar haka zalika dai kuma dukkaninsu abubuwan ne ba su tsaya iya nan ba wanda da karshe dai shugaban chadi mahat idris wanda sojan ƙasar suka dora bisa mulkin bayan an kashe mayafin nasa dai ya tabbatar da cewa a matsayinsa na jarumi ya tabbatar da cewa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba ya ce kuma hakan ba zai zama wani ma'auni da za a iya gane ko sojoji na da rinjayen magoya baya a ƙasar ba kuma akasin haka saboda a shekara ta 2022 wani bincike ya nuna yadda fiye da rabin 'yan ƙasar suka amince da salon mulkin demokaradiyyar kaso biyu cikin uku na binciken yana cewa sojoji na yin juyin mulki ne a lokacin da suke ganin shugabannin da aka zaba sun gaza wannan shine batun da masu juyin mulki da magoya bayan su ke amfani da shi wajen kare kansu a duk lokacin da in haka ta faru sai dai sojojin masu mulki a Niger da Burkina Faso da Mali sun gargadi ECOWAS kan tura sojoji Niger suna masu cewa yin hakan daidai ne daidai yake da kaddamar da yaƙi kuma za su shigar da sojojin Niger ɗin faɗa ana hasashen shigar da soji zuwa Nijar zai iya haifar da rikici a kasar Ƙungiyar ECOWAS ta aika da karinta wasu kasashen da suka hada da Liberia da Soliya da kuma Gini Bisau kuma Gambia domin samar da zaman lafiya. Wannan da shi shiga tsakanin da ECOWAS ke yi ta hanyar tura da karu wani bangare ne na sauke nauyin da yake wuyanta na tabbatar da zaman lafiya a yankin ko da yake ana zargin dakarun da. da take haƙƙin bil adama Mr. Olewale ya ce baya da tabbacin ko ƙungiyar ECOWAS na da karfin sojin da za ta iya aikawa Nijar musamman idan aka yi la'akari da yadda wasu daga cikin kasashen ke fama da matsalar tsaro ya ce 'yan albarkatun ƙasa kalilan da suke da shi bai fa iya kaskancewa haka zalai kuma ya tabbatar da cewa yi dukkanin ma wasu abubuwa da suke yi to fa da ƙarshe zai iya tarwatsewa da kashe dai shugaba dai bai ji daɗin wayannan abubuwa ba sai dai kuma da kashe dai ba a san akan wata matsala tsaya ba masu sauran mu anan ne muka mu ƙarshen wannan rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu masu sauran me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da